wa sallallahu ala nabiyil karim mai girma mataimakiyar babban kwamanda bangaren mata dr khadija sagir suleiman da arktoci da muke tare da su angwaye da amare da 'yan jarida ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda ita dokta ta yi bayani dcg ta yi bayani a sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan an yi aure a shirya walima to mun ɗaura aurenku ranar juma'a da ta gabata aka ɗaura aure a kowace ƙaramar hukuma wanda aka ware waɗanda ba su samu shiga wancan aure ba da aka yi na farko an yi irin wannan zaman da aka yi da sauran waɗancan mutum dubu ɗaya da ɗari biyar da 31 an musu bitoci wanda suka karu na zamantakewa na aure to yanzu lokaci ba zai bayar ba a gayyato irin waɗannan shehunan malaman da shehunan masana zamantakewa ta aure waɗanda suka ba da kasidu a gidan gwamnati na yadda za a yi amma takaitacciyar jawabi da ita doktor ta yi gaskiya zai gamsar da angwaye da amare makasudin wannan abu shi dai aure haƙuri ne gaba ɗayansa kuma akwai saƙo wancan zama da aka yi da jagora ya zo wannan aure wato dr rabi musa kwankwaso kuma ya yi bayani cewa a harkar auratayya ta bana wato ta wannan zamanin a kula da waya waya tana kashe aure waya tana gyara aure saboda haka angwaye da amare ga sako daga Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ku kula da wayoyinku ku san abin da za ku dinga sawa a wayarku kuma angwaye ku yi ƙoƙarin kar ku tsaya zafafa bincike a wayoyi domin ka zafafa za ka ga wani abin da ba za ka ji daɗinsa ba ke kuma ki ji tsoron Allah ki san cewa akwai ran tashin alkiyama Allah yana kallon ki in mijinki baya kallon ki in wani baya kallon ki to Allah yana kallon ki kuma amana ce zaki aurar zaki kina addu'ar Allah ya baki ke ma ki aurar idan kika aurar ba za ki so aiwa ɗanki ko yarki abin da kike yi ba saboda haka a ji tsoron Allah a duk inda ake kuma a kamar yadda aka yi bayani ku an musu kayan ɗaki an ba da sadaki an ba da kuma jari ga mata kuma gagara a wannan zamani da ake ciki na buhun shinkafa ya kawo da dubu hamsin aka ajiye maka buhun shinkafa aka ajiye maka jarkan man gyada aka baka katin ɗin taliya ko makaroni ka sa a ɗaki kaga ai an wuce gatan da aka yi maka ya zama ɗan gata wannan ya zama gata ya zama kuma ku kuma abin da yake wajibi a gare ku shine ku yi addu'a a yi addu'a shi wanda ya kawo wannan tsari da ya ce a yi kuma ya ga tabbatar cewa an yi to kun san yana da bukata to bukatar da yake da ita ku haƙƙinku a kanku a raba ango a ce ango ya tashi da dare ya addu'a ba karamin abu bane ba amma angwaye a tashi da dare da amare a tashi a yi addu'a Allah ya sa mu ci wannan jaraba da take gaban mu Allah Ubangiji ya bashi nasara akan wannan abun ita haƙi akan mu mu da kuke akan ku ba abin da za ku yi da yawan ku kun zaɓe shi to kuma yanzu ga wani kalubale da ke gabansa a yi ƙoƙari a yi masa addu'a Allah ubangiji tsallakar da shi daga wannan wannan wannan sarari da ake ciki Allah tsallakar da shi daga cikin wannan sarari kuma muna godiya muna ƙara kuma dokokin da ke cikin wannan aure kamar yadda kuka sani wannan aure ba zai mutu ba sai an zo wannan hukuma dama ba a ma fatan wai a ce za a yi mutu in kun samu matsala zama aka ce tsakanin harshe da haƙori ana samun saɓani to idan har saɓanin ya wuce tsakanin ku da kai da ita kuma iyaye ba su iya yi ba to a dangano da wannan hukuma ta mai albarka ba a fata a yi haka amma ko da za a samu matsala to a zo ga hukuma a nan za a yi muku maslaha sannan a ɗauki matakin da ya dace a kanku haka saboda lokaci ba zan ja mu da dogon bayani ba daman ita walima ci ake a sha ba ma a so a tsananta amma dai ka'idoji da suke cikin wannan aure dole a jaddada a gaya muku shi daga ciki shine ko menene wanda muka yi a baya ma in auren zai mutu sai ka yanzu ka ba da yanzu sadakin ma mai girma gwamna ne baka ka bayar to idan har auren zai mutu ba ma fata to sai ka ƙara ba ta sadakin da ya fi wannan wanda za ta je da shi ta riƙe abin da ka bata in Allah ya sa kun samu karuwa ta rike 'ya'yanka taimaka kuma ta samu sana'a domin ba za ka zo a baka gata a yi ma komai a yi ma gara har da gara da katifa mai kyau da zanin gado da fulalluka kuma sannan ka zo ka yi rashin kyautawa kuma ka tafi ka ce ka tafi haka wallahi ba za ta yi ba sai in za ka yi ma sai an ce ka ba da wani abu ita mata je ta ji daɗin kanta wannan aiki ake so ƙoƙarin kyautatawa mata ake yi kai ma an kyautata maka namiji saboda haƙƙinka ne ka bada zakka ka da sadaki amma gwamna ya ɗauke maka sadakin gaba ɗaya a baya duk ba haka muke ba a baya fita muke ma wani lokacin neman sadakin amma gwamna ya ce ba za mu je ko ina ba wannan karan haƙƙinsa ne shi zai bayar kuma daman duk ƙananan hukumomin da ya je ya yi kamfen lokacin kamfen in ya zo zai ce za mu dawo da aure kuma yana dawowa aka dawo da wannan aure Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma wannan abu da aka yi Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi ga dukkan alamu ni ban ga akwai ma bazawara a ciki dukka kamar yan mata ne kamar yan mata ne a ciki ma ko duk yan mata ne a ciki amma ba yawa yan matan sun fi yawa Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa wani lokacin da za mu zo wancan karan mun kawo mun kawo wa shi wanda ya kawo tsarin nan mun kawo jikokinsa ya gani shi ma mai girma gwamna Allah ya bashi tsawon ran da za mu zo a ce ga wacce ta samu tagwaye ko wacce ta samu yan uku a cikinku Allah ubangiji ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi